a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau yawmul khamis ranan alhamis daren juma'a haji babban rana yau ashirin da biyu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zamo daidai da goma sha uku ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryama alaihimassalam tana da shekara dubu biyu da ashirin da uku idan lissafinsu ya inganta kamar yadda muka yi bayani yau daren juma'a kuma ranar alhamis wannan dare da muke ciki da gobe juma'a ko da ranar juma'a suna daga cikin lokatai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayanin cewa man qara'a suratul kafi ada Allahu lahu ma bainal ne. duk wanda ya karanta suratul kafi to Allah tabaraka wa ta'ala zai haƙƙaƙa masa duniyarsa da lahiransa da al'amuransa gaba ɗaya wato daga wannan juma'a zuwa wannan juma'a yasa malamai da yawa suka ko suke bayanin cewa yana da muhimmanci musulmi ya rinka karanta suratul kafi a duk daren juma'a ko kuma ranar juma'a saboda wannan hadisi da sauran hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka yana da kyau ko da mutum bai haddace ba ya dauki littafi yana karantawa da dama daga cikin waɗanda suka ba da wannan sura muhimmanci a dalilin karanta suran a daren juma'a da ranakun juma'a ya sa suka haddace wannan sura da take da ayoyi wajen ɗari da goma kuma daɗin daɗawa nasofi da yawa sun tabbatar da cewa wannan sura suratul kafi tana da albarka tana da muhimmanci kwarai da gaske ɗaya daga cikin hadisin da ya kamata ce mun ambata shine hadisin da annabi yake cewa duk wanda ya karanta suratul kahfi a cikin wata ruwaya daren juma'a ko ranar juma'a to Allah zai haskaka masa tun daga inda yake har ya zuwa baitul atik ina ne albaitul atik ɗakin kaba yanzu tsakanin ka kai da kake najeriya ko nijar da ɗakin kaba tafiyan kilomita nawa milamilai nawa za a yi ko kwanaki nawa za a rinka tafiya da kafa kafin a ce mutum ya tafi ɗakin kaba wannan yana gwada inda har mutum ya ba da mahimmanci ga karanta wannan sura a daren juma'a da ranar juma'a to ka kafin al'amuransa duniya da lahira ana kyautata zaton Allah tabaraka wa ta'ala zai haskaka masa sannan kuma akwai waɗansu sahabban annabi a zamaninsa suna karanta suratul kafi amma a nan ba a gwada cewa daren juma'a ne ko ranar juma'a ba wani yana karanta suratul kafi cikin dare ya ɗaure dokinsa da irin igiya mai tsawo nan saboda wani lokaci sukan ɗaure dawakansu da igiya mai tsawo yadda za a ba shi dama zai iya zuwa ya je ya yi kiwo kamar da yadda ake ɗaure sauran dabbobi shi kuma a gefe yana karanta suratul kafi cikin dare ne sai yana ganin kamar wani abu yadda ka san gajimare ko hadiri yana ta taruwa yana ta taruwa shi kuma wannan doki yana ta tsalle yana ta hayaniya duk lokacin da abin ya matso kusa sai dokin ya rinka tsalle yana hayaniya da ya ga waje zai dagule masa sai ya bar karantawa washe gari da ya zo ya ba da labari ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce tilka sakina تتنزل A wata أو رواية تلك السكينة تتنزل للقرآن wato abin da ka gani din nan sakina ce sakina malamai sun tafasarori daban-daban waɗansu daga ciki suka ce mala'iku shi sama a ƙarƙashin wannan hadisi waɗansu suke da fahimtar cewa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dace to kana iya ganin mala'ika daga cikin mala'ikun Allah a nan duniya kuma ba mutuwa za ka yi ba sai dai in ka haɗu da mala'ika daga cikin mala'ikun Allah mala'ikan alheri ya za ka yi tun daga sahabi yana karanta ke bai fahimci menene ba ya tsorata da karantawa saboda yana gudun kada dokinsa ya rikice gaba daya a shi kuma doki ya ga mala'iku ya ga mala'iku shi yasa ya rikice gaba daya to ne waɗansu suke cewa idan sahabi bai fahimci menene yake sauka ba kaga automatically bai ga ainihin mala'ika ba kenan hmm. amma sai dai zance mafi inganci mala'iku suna rikida a kowace irin rikida wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama su rikide saboda haka in Allah ta'ala ya ga dama zai sa mala'ika ya rikida a sifan dan adam wanda mai yiwa za ku iya haduwa da shi kamar yadda sahabbai suka haɗu ko suka ga waɗansu mala'iku amma ba su gane cewa mala'iku ba ne sai da manzon Allah ya musu bayani ya fassara musu kai kuma za ka iya haɗuwa da mala'ika din idan ka haɗu da shi mai yiwa ma ku gaisa ko magana a halin tafiya ko a wani wuri ku rabu ba tare da ka gane mala'ikan ba don zai wahala ka gane mala'ika ne kuma waye ma zai ce maka mala'ika ne tunda babu annabi a yanzu babu manzon Allah a yanzu kuma annabi ya ce wala nabi ya ba'di babu wani annabi bayana duk wani wanda ya fito bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi annabi ne dan ciwatuwa ne makaryaci ne duk wanda ya fito bayan manzon Allah ya ce shi manzon Allah ne to ku tabbatar ba manzon Allah bane dan ciwatuwa ne makaryaci ne waliyai ma da suke ce su waliyai ne muna ce wannan shafa labari shuni ne Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san waliyarsa na gaskiya ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun abinda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ambata kenan saboda haka kowa yana iya zamowa waliyi amma baka isa ka zamo annabi ba baka isa ka zamo manzo ba sai waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa kuma ya riga ya gama zaɓe ya gama zaɓen ya rufe kofa kirif tunda manzo Allah ya bayanin wannan don haka za ka iya haɗuwa da mala'ikan da ya rikide a sifofin 'yan adam amma ba mai baka tabbacin cewa wannan mala'ika ne su sahabbai da suka haɗu da waɗannan annabi ya ce mala'iku ne saboda akwai wani wanda ya ce ya ga waɗansu fararen mutane da fararen kaya ko da fararen rawani a hagun da dama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani yaki manzon Allah ya ce ai mala'ika jibrilu ne da mika'ilu sannan kuma mala'ika ya da a sifofin ɗan adam ko ɗan adam ya zo ya yi tambaya wa annabi sahabbai suna nan suna zaune amma ba su gane cewa mala'ika ba ne sai daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce wannan mala'ika jibrilu ne atakum yu'allimukum dinakum ya zo ne domin ya koya muku yadda ake tambayoyi a cikin addinin ku domin ku koyi addinin ku to kaga lokacin da yazo yana tambaya suna ta magana da annabi wani ma duka masa harara yake yi domin a bayanin hadisin da yazo ya zauna wajen annabi me ya faru wa wada aka faihi ala fakhidaihi ya sanya gwiwoyinsa daf da gwiwoyin annabi ya sanya tafukan hannayensa a bisa cinyoyinsa wasu suna fassarawa bisa cinyoyin annabi sannan kuma sai ya zo ya buga tambaya wa annabi irin tambayan da sahabbai ba sa yi wa annabi ai dole su daka masa harara kuma duk lokacin da aka ba shi amsa sai ya ce wa annabi sadakta ka yi gaskiya suka ce a'a fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu ko mun ji mamaki to wannan yasa suka dan fara baya baya saboda tambayoyin da yake lafiyayyun tambayoyi ne su kuma suna son su ji su kiyaye amma da ya gama tambayoyin sai kama hanya ya tafi sai bayan ma kwanaki ko bayan wani lokaci shine annabi yake tambayar su a tadiri man sa'il qalu Allah wa rasuluhu alam qala fa innahu jibril wa ataqum yuallimukum dinakum Wa yanzu ka hadu da mala'ika waye zai sanar da kai ka hadu da mala'ika babu don haka mutum zai iya karantawa saboda wannan daraja idan kana karanta suratul kafi kana jin wani rukukukuku kana wani je rukukukuku to sai ka ci gaba da yi kana lafiya yin addu'o'i Allah ya sa dai kana da gaskiya ba munafiki bane kai eh kuma ne ba da gaskiya ga zai rikice zai tsorata saboda haka ba wai daren juma'a da ranar juma'a karanta suratul kafi yake da muhimmanci ba a hadda sauran ranaku da darare gaba daya amma abin da ya yasa ake keɓance daren juma'a da ranar juma'a saboda manzon Allah nassan ya ambaci haka Allah ya samu dace ya koyan uwa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 إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز بعد بيان سوء حال المنافقين bayan Allah ta'ala ya mana bayanin mummunan hali na munafikai fil akhirati a ranar takin alkiyama wa kasaratihim al-kubra da yadda suka yi hasara rayuwarsu ta duniya gaba daya abana Allah ta'ala sababa kasaratihim sai Allah ya karin bayani dangane da dalilin hasararsu wa huwa mashaqatullah ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sabawan su ga Allah da manzonsa wa mukhalifa awamirihuma da kuma yadda suka saba wa umarninsu su gaba daya thumma amara an qada'ihi al-mubram cikin ayoyin da zamu karanta har yanzu Allah ta'ala zai ambata mana hukuncinsa wanda ya yanke na cewa ko munafikai sun so ko sun ƙi ko kafiran yahudawa sun so ko sun ko kafiran nasara sun so ko sun ƙi ko kafiran mushrike sun so ko sun ƙi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ɗaukaka addininsa kuma sai ya ɗaukaka masu addinin shine kataba Allah la aglibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun azim wa azimata ada'i sannan za a ba mu labari yadda Allah ta'ala zai karya ainihin makiyansa shi yasa aya ta farko Allah ta'ala ya ce innal ladina yuhadduna Allah wa rasula lalle waɗanda suke ƙetare iyakan Allah da manzonsa ulaika fil azallin waɗannan suna cikin kaskantattun mutane a innal kuffara lalle kafirai almu'anidina masu taurin kai almukhalifina awamirillah masu kauce wa dokokin Allah wani wahi da abin da Allah ta'ala ya tsara na shari'a wallazina yujanibuna al-haqqa waɗanda suke nisantan gaskiya wa yu'aduna islama suke adawa da musulunci da musulmai yaj'aluna anfusahum fi haddin to suna sanya kansu ne a cikin wani iyaka ko wata iyaka wanda take da hatsari wa sharrullahi wa rasuluhu fi haddin akar su suna gefe wajen hatsari shari'ar Allah da kuma sunnonin manzon Allah suna gefe sun yi hannu riga kenan kun fi jumlatil madlubina to lalle waɗannan suna daga cikin kaskantattu waɗanda kuma ake rinjayen su wa fi jumlati man hum azallu lahi ta'ala a cikin halittun Allah sun fi kowa kaskanci da wulakanci don ba yadda za a yi Allah ya halice ka ya maka ni'imomi iri daban-daban sannan ya tsara maka dokoki ka ce ba za ka fi ba mm. ai babu kaskantacce kaman ka kuma kai dan adam Allah ya baka hankali idan dabbobi sun saba su ba su da hankali amma kai an baka hankali ta hanyar hankalin ne ma ka gane kuɗi ta hanyar hankalin ne ka gane ka yi gida ko ka nemi sana'a ko ka mallaki abu kaza da kaza ai saboda hanyar hankalin ne har kake samun ilimi kuma kake kirkiro waɗansu abubuwa to me yasa ba za ka gode wa Allah ba me yasa ba za ka yi biyayya wa Allah da ya halice ka ba me yasa ba za ka yi da'a ka bi dokokin waɗanda wanda ya maka waɗannan ni'imomi daban-daban ba wanda ba za ka iya lissafin su ba don haka duk wanda ya kauce wa dokokin Allah ya kauce wa sunnonin manzon Allah to hakika sun yi hannun riga da ainihin daraja da martaba duniya da lahira ya jefa kansa cikin kaskanci la tara ahadan azalla minhum ba za ka taba ganin wani wanda ya fi su wulakanta ba sawa'un fi duniya ba mamaki a nan duniya bil qatli a yi jihadi na gaskiya a kakkake su wal asri ko a kama su fursunonin yaƙi a wulaƙance wa tarbi min ko ma a fatattake su daga gidajensu ko su yi addini ko su zauna kama hasala lil mushrikin kamar yadda ya faru ga mushrikai a zamanin manzon Allah da kuma kalifofinsa wal yahud haka ma abin da ya faru ga yahudawa a zamanin manzon Allah da zamanin kalifofinsa masu daraja kamar yadda za mu gani a farkon suran da za mu karanta nan gaba insha Allah ta'ala hmm. wa fil akhira ranar takin alkiyama kuma bil ga wulakanci a hannun mala'iku iri daban-daban wanne kal ga kuma ainihin mugunyan azaba wal azab ga kuma murkusuwa wanda za a azartar da mai taurin kai da gidan wuta ko wanda Allah ya wulakanta ki kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin suratu ali imrana yace rabbana innaka man tulqil an-nara faqad aqtaitahu wa ma lidh-dhalimin min anfar ya Allah duk wanda ka shigar da shi gidan wuta to ka gama kaskantar da shi ba ruwan Allah subhanahu wa ta'ala da matsayin wannan mutum a duniya tsawon gwamna ne ko mataimakin gwamna ko ɗan majalisa sawa'un ke ne ko hakimi ne ko mai gunduma sawa'un miloniya ne ko biloniya ne ko kuma wani mai fada aji ne in dai bai bi dokokin Allah ba a nan duniya ranar takin alkiyama kaskantar da shi za a yi Allah kare mu wa ma lil zalimin min ansar lalle waɗanda suka zalunci su da kaucewa dokokin Allah to waɗannan ba su da mataimaka wa hadha inzarun bi da ada'illah wannan an gwada makiyan Allah komai ƙarfinsu da fawansu da takamansu a nan duniya to a lahira ba komai bane warwa suke kuma wulakantattu ne Wala aya jumla fiya li ta'lil khasratihim wannan aya tana gwada mana dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala zai kaskantar da mushrikai da yahudawa da nasara saboda kauce hanyar Allah yasa duk musulmin da ya kauce hanyar Allah to shi ma yana cikin wannan tawaga ranar takin alkiyama Allah ya kare mu Allah ta'ala ya ce kataballahu kuma Allah ya rubuta ya tabbatar ya buga sitam ya ce la ghibanna ana wa rusuli lallai ni da na wallahi lallai sai mun yi rinjaye hmm. shine la aglibanna asalin kalman aglibu sai aka kawo la lamul kasab sai aka kawo nunu tauke da sakila a ƙarshe asali aglibu fi'il mudari'i ne marfu'a بالدمة الظاهرة ولكن لاتصاله بالنون التوكيد الثقيلة فأصبح هذا الفعل منصوبا بنون التوكيد الثقيلة وأن الله فرقوا إن إلى قلب فما جناني la aglibanna la aglibu to ba zai yi karfi sosai ba idan mutum ya ce la aglibu wallahi zan yi rinjaye ko lalle sai na yi rinjaye amma la aglibanna ka ma ya fi daɗi ya fi karfi wallahi lallai zan yi rinjaye la wallahi na lallai don ka zo fasara haka za ka yi fasara ita na aglibanna ana Allah ta'ala ya ce ni wannan ma ya sake fitar da damiri don la aglibanna wa damiru damiri na abdalla alal fa'il la aglibanna sai na yi rinjaye damiri shine Allah ismul jalala Allah subhanahu wa ta'ala amma sai Allah ya fitar da ana ya ce ni wa rusuli da kuma manzannina manzannina za su yi rinjaye ko da suna zuwa wajen yaƙi yana karya suna zuwa wajen yaki, ba sa cin nasara to dai a ƙarshe su ne za su samu rinjaye rashin nasarar da suke samu kuma jarabawa ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya sa karka dauka cewa kai mutumin kirki ne a nan duniya komai zai rinka tafiya maka sumul ba zai yi ba idan kana tafiya sumul din sai ka samu kwarza ne kana tafiya sumul wani abu ya take ka kana tafiya sumul wani abu ya zai bata maka rai wani abin ma kai ta nema ba za ka samu ba kama canza hanya ko ka canza layi domin Allah tabaraka ta'ala ya kara maka lada ya kara maka daraja ai tun da banzan Allah ya jagoranci yaki aka je yaki guda daya a ci nasara wani lokaci ba za a ci nasara ba wani lokaci ya je ya gama yawo da sahabbai su wahala abinda suke son su cimma ba su ainihin cimma ki ɗari bisa ɗari ba to kaga ba wanda zai zo ya ce komai na sai rinka tafiya perfect ɗari bisa ɗari wa na ki ai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai darussa masu yawa daga rayuwa da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma dai duk yadda aka juya Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya yi alkawari ya ce kataballahu la aglibanna ana wa rusuli lallai ni da manzanni na za mu yi rinjaye lallai ya lalla wannan mun rubuta shi kuma mun buga su ma kai a wata kira a wa rusuli maimakon wa rusuli wa rusuli da ainihin sukun inna allaha qawiyyun aziz lallai allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin karfi ne kuma allah mabuwayi ne ai haka allahu wa kada Allah ya hukunta ya tabbatar fi sabiqi ilmihi azali a ainihin ilimin Allah na tumfil azal Allah wa rusulahu lalle Allah da manzanninsa humul ghalibuna bil hujjati sune masu rinjaye da hujja wa saifi wa nahwihima sannan kuma da makami da makamancinsu inna allaha qawiyyun ala nasri rusuli lalle Allah mai karfi ne bisa taimakon manzanninsa ghalibul li a'da'i kuma Allah mai rinjayen makiyansa ne wa haza kama qala ibn kathir kamar yadda babban malamin tafsirin nan ibn kathir yace qadarun muhkamu wannan wata kaddara ce wanda Allah ya hukunta wa amrun wani al'amari ne wanda Allah ya kulla ba mai warwarewa annal aqibata lalle karshen mai kyau wal nusrata da ainihin nasara lil mu'minina fi dunya wal akhirah ga ainihin bayin Allah mumine ne a nan duniya ko a gobe lahira wa hadha bishara kuma wannan yana gwada mana albishir ne bai bi nasril mu'minina ala kafiri cewa lalle Allah zai taimaki mumine bisa kafirai waɗansu suna bayanin cewa cikin asbabun nuzul akwai lokacin da ake bayanin cewa lalle da rumawa da farisawa musulunci zai samu galaba a kansu waɗansu ah, ce bayan an yi yakin badar ne da aka yi yakin badar sai musulmi suna cewa ai duk kafiran da muka haɗu da su sai mun murkusa su hmm. ba sun ɗauki darasi ba a badar kaza kaza kaza sai muna fi kai, karkashin jagorancin abdullahi bin ubayi bin salul abin madina suna ce haba kun haɗu da kuraishawa kawai yadda ka san yan mata haka suke wanda ba su iya faɗa ba ba jarumawa ba kuna maganan farisawa da rumawa ai farisawa da rumawa ba kan wallasa ba ne duk wanda ya ce za ku samu nasara a kansu ƙarya ne kar ku yarda da wannan Shi ne aka ce Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da aya su kutum yace kataballahu la aglibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz kowace irin gwamnati ce ma to inna Allah qawiyyun aziz gwamnatoci nawa aka yi a duniya suka rushe gaba ɗaya annabi da kansa ya ba da albikir ya ba da labari saboda a zamaninsa ya samu waɗansu gwamnatoci masu ƙarfi a duniya da ce iza halaka kaisaru fala kaisara fada wa iza halaka kisra fala kisra fada wa iza halaka fulanu fala fulana ba'da na hau. ya ce idan sarkin ainihin rumawa ya halaka da gwamnatinsa to wata gwamnati ba za ta sake tashi ba sai dai wata daban amma ba wannan ba idan sarkin farisawa ya halaka ya tafi da gwamnatinsa to babu wata gwamnatin da za ta sake tashi kuma ta yi tasiri sai dai wata sai dai wani ba shi ba kuma in kun duba za ku gani ko duniya ma haka ne yanzu ana ce masu karfi amerika da kaza don Allah ya maka tsawon kwana sai ka ji sun zama labari saboda a can baya akwai gwamnatoci masu karfi su suka danne kowa sai abin da suka bala yanzu kuma sun zama kamar kana faja'alnahum ahadisa ina manya-manyan shugabannin kasashe wanda sun tsufa sun ki sauka yanzu ina suke waɗansu kashe su aka yi waɗansu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ne ya kashe su waɗansu an musu juyin mulki sun gudu sun zamo a hadisa labarin da ake karantawa kawai kowa nan kasan akwai shugabannin da aka yi su abin tsoro wanda kana cikin gidanka kana tsoron ka yi maganan wani shugaban kasa amma yanzu ina yake ba mamaki kasa ma ta cinye shi yana cikin kasa kasa ta cinye shi Allah kyauta na don haka munafikan da suka faɗi wannan magana suna ƙaryata albishir din da ake yi to Allah ta'ala ya ƙaryata su gaba daya ya ce kataba Allahu la aglibanna da fi'il madi kuma sannan ga lamul qasam ga nunu tawqih sannan kuma ga fitar da lamiri balo balo yadda ma babu wani kwane kwane Allah tabaraka ta'ala kine mai rinjaye da manzanninsa inna Allah qawiyyun azim don haka wa qad tahaqqaqa zalika mirara a can baya fa abubuwa da dama sun tabbata fa nasara rusulahu alkiram Allah ya taimaka wa manzanninsa masu daraja ala aqwamihim a bisa mutanensu mabambanta ka kauni lo kaman annabi Nuhu da mutanensa wa hur kaman annabi Hudu da mutanensa wa Salih kaman annabi Salih da mutanensa wa Lut kaman annabi Lut da mutanensa wa gairihim da sauran annabawa da manzanni mimman maga waɗanda suka shude ونصر رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما الله تعالى يتيمك والنبي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن آمن معه دولا نسكي إيماني تارد النبي على المشركين أجسى مشركا لا رباوة دصورا في الجزيرة العربية مسمى ما أتبر الله رباوة rumi wal da kuma dauloli na rumawa da farisawa da sauransu Wata-kwacin wannan aya faɗin allah tabaraka wa ta'ala kalimatuna li tunani, al mursalin lalle hakika kalman mu ta gabata ga ainihin bayin mu waɗanda suke manzani mu riga mun rubuta tuntunin mun ajiye mun yi sita innahu lalle su nan lahumul mansurun su ne waɗanda ake taimakawa su ne masu nasara wa inna jundana kuma lalle rundunan mu inji Allah humul galibun su ne masu rinjaye a duk inda suke yasa in kana rike da gaskiya ko da mutane suna watsewa to karka yadda ka sake a kwana a taki sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna matsayinka sai Allah ya gwada gurbinka ka rike gaskiyanka gaskiya ba ta karewa amma ƙarya tana karewa bahaushe ya ce ƙarya fure take bata ta ƴaƴa saboda haka ƙarya wata rana za a cin maka amma gaskiya ba za taɓa kure ka ba waɗannan ayoyi suna cikin suratu safa sun ma bayyana Allah ta'ala sa'annan sai Allah ya yi bayani sha'anal mu'minina al'amarin muminai fi annahum cewa su muminai din nan la yawattuna ahda Allah su fa ba sa soyayya da makiyan Allah ba ruwansu da makiyan Allah duk wanda ya kasance mai imani ba ruwansu da makiyan Allah wannan za a sake maimaita mana abinda aka yi ta ambata mana a can baya da kuma karin bayani nan gaba kaɗan eh, lokacin da hatu bin abi balta'a ya yi wani abu a zamanin annabi aka saukar da farko-farkon wata sura can gaba to a nan za a fara haska mana kamar yadda aka haska mana a baya aya ta ƙarshe kenan a cikin wannan sura akramaka Allah لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله تعالى يتي لا تجد قوما بذاك تبسام وأنس متانيبا ولن تسكي يؤمنون بالله ولن تسكي إيماني دا الله نهتيكا Wani wal yawmil akhir kuma suka yi imani da ranar karfe? tun da aka ambaci imani da Allah aka ambaci imani da ranar karfe, a cikin rukunan imani an ambaci guda nawa ina sauran suke suna tsakani in ka yi imani da Allah za ka yi imani da mala'ikun Allah za ka yi imani da manzannin Allah za ka yi imani da littafan Allah sannan za ka yi imani da ranar ƙarshe mafiya yawa haka suke zuwa guda biyar amma na shidan su imani da ƙaddara mai kyau ko maras kyau saboda wani lokaci ba sai an ambace shi ba Inda har mutum ya yi imani da Allah da mala'ikun Allah da manzannin Allah da littafan Allah da ranar ƙarshe to ba sai an ce ƙaddara mai kyau ko maras kyau ba domin kasan duk abin da ya faru daga hukuncin Allah ko menene shi yasa Allah ta'ala ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir waɗanda suka yi imani da Allah da ranar karshe malaman balaga suna cewa ijazi maimakon a ambaci rukunan imani gaba ɗaya to sai aka ambaci na farko sai aka ambaci na karshe domin kololuwan shine ne Allah kuma inda ake direwa karshen tika-tika tik ɗin ranar lahira saboda haka abinda suke tsakani to sun bata a tsakanin waɗannan saboda in ka yi imani da Allah ka yi imani da ranar ƙarfe, to abubuwan da suke tsakani masu sauƙi ne tun ba za su baka wahala wajen imani ba don haka waɗannan mutane ana son a gwada mana cewa sun kai inna na wajen imani da ma'ana manya ne to su waɗannan mutane ba za ka same su yi suna ƙaunan ko suna soyayya da man haddallaha wa rasula duk wanda ya ƙetare iyakan Allah ko ya ƙetare Allah ko ya ƙetare manzon Allah don abin da ayan ta faɗa kenan man haddallaha to ina za ka tadda Allah ma har ka ƙetare ki ina za ka tadda manzon Allah har ka ƙetare ki me ake nufi abinda ake nufi da man haddallaha ana nufin dokokin Allah yana nan jibge cikin alkur'ani mai girma sannan wa rasula da kuma manzonsa sannan akwai shari'a ko sunnonin manzon Allah suna nan jirgi cikin hadisan manzon Allah waɗanda suka inganta babu hadisin da ba rubuta ba babu hadisin da ba tantance shi ba saboda haka zuwa yanzu to hadisan da suke ingantattu kusan malamai su riga sun gama yake sai dai ana iya samun waɗansu waɗanda waɗansu malamai suna ganin saboda hanyoyinsu suna da yawa suna da inganci waɗansu kuma sai su ce a'a ai ko da hanyoyin suna da yawa akwai wane da wane da wane su idan sun taru fa sun yi yawa to fa ba sa iya inganta abu amma dai ingantattun hadisai waɗanda yake babu shakka a kansu suna nan bila adadin to duk wanda ya kauce wa dokokin Allah ko ya kauce wa dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to fa duk waɗanda suka yi imani na hakika ba sa kauna ko ba sa soyayya da waɗannan mutane walau kanu to ga inda maganar take abin da ya fi girma walau kanu ko da ko waɗannan masu adawa ko waɗanda suka kauce wa dokokin Allah da tsarin manzon Allah sun kasance a ba'ahun iyayensu ne. saboda a duniya babu waɗanda suke sama da iyayenka ko malaman ka ma ba domin iyayenka sun haifa ba malaman za su karanta da yaran ne ai ba za su karantar da su ba sai iyaye sun haifa sannan malamai su karantar da su to ko da iyayensu ne suka kauce wa dokokin Allah ba za su saurare su ba musulunci ya riga ya raba waɗancan sun kauce wa dokokin Allah mushrikai ne ko munafikai ne waɗannan muminai ne to ba sa ƙaunansu ko da iyayensu ne yasa babanka ba zai sa ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah tabaraka wa ta'ala ce ai musu biyayya ai musu da'a amma a cikin tsarin ayan da Allah ya ce yi musu biyayya bai ce ai musu biyayya ɗari bisa ɗari ba sai dai idan ba su saba wa Allah da manzonsa ba amma idan sun saba wa Allah da manzonsa wa in hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma anan aka ce kai kar kai musu da'a amma duk da haka akwai rangwamen da aka yi wa sahifuma fi duniya ma'rufa duk alherin da ya kamata ka ba su kai musu yasa idan mutum yana tare da iyayensa ko da ba musulmi bane idan iyayen sun ce su ma yi musu dinkin sallah sai kai musu mu ma a kawo mana kayan azumi za mu rinka daukan azumi sai ka kai musu ba ruwanka da cewa a ah, kuna azumi ne ba ruwanka dauka ka ba su inda kawai za a yi da gaja da gaja shine inda za a yi shirka ko za a yi girka ko za a yi tsafi ko za a yi barna to nan ne za ka yi musu bayani ta ce addinin da nake yi bai yadda da wannan ba hmm. amma ka gina musu gida mai kyau saboda su ba musulmi ba ne ba wanda ya hana ka ka ba su abinci mai kyau ba wanda ya hana ka sannan kuma ka ba su tufafi mai kyau ba wanda ya hana ka ka ba su kuɗaɗen da za su kashe su yi walwala ba wanda ya hana ka ka zauna kana taɗi da su kana martaba su ba wanda ya hana ka musulunci ma ya maka umarni da kai haka amma wajen saƙon Allah ne aka ce kar kai musu da'a wa sahibhu ma fi duniya rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum Allah tabaraka ta'ala yace idan kama bi su to da kai da su din gaba ɗaya waje na za ku komo kuma in muku hukunci ranar takin alkiyama kuma ranar da ka zo na, iyayenka ba za su iya taimaka maka da komai ba ko su suka batar da kai shi yasa in hanyar bata ce suka sa ka karka yadda amma ka kyautata musu iyakacin kyautatawa saboda haka bayan Allah masu imani na gaskiya ba sa ƙaunan waɗanda suka saba wa Allah da manzonsa walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne aw abana'ahum ko ƴaƴayensu ne aw ikhwanahum ko ƴan uwansu ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya aw akiratahum ko ma danginsu ne su ne waɗanda yake koma bayan waɗannan domin da aka ambace a ba ba ambace ajdad ba ba ambace ul ajdad ba bi ma'ana da kakanni da iyayen kakanni wa in alaw ko da sun je sun yi sama aw abana'ahum da aka ambaci 'ya'ya ana nufin da dikoki da tattaba kunne da ƴaƴayensu wa in nazalu ko da sun yi ƙasa aw itwanahum haka ma 'yan uwansu kamar yadda muka ambata uwa ɗaya uba ɗaya ciki ɗaya kenan ko uba ɗaya ko uwa ɗaya da ƴaƴayensu su ma da ƴaƴayensu haka ko da abin ya yi nisa aw hun ko danginsu kaga ƴaƴan yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya kaga bakkanu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kaga kawunaye su ma uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kaga kakanni da sauransu duk waɗannan su ne akiratahum ko da danginsu ne kowaye a cikin danginsu akwai balaga cikin wannan tun da aka ambaci iyaye to an gama rusa abubuwa mutanen da sukan girmama iyayensu fiye da 'ya'yansu amma mutanen yanzu suna girmama 'ya'yansu fiye da iyayensu matsalan mu kenan kuma ɗan da ka samun ba domin ubanka ba za ka samu ɗan ne saboda idan babanka bai je nemo uwarka aka ɗaura auren har Allah ya kaddara aka haife ka ba ka zo ka girma kai ma kai aure za ka samu ɗan ne ya kamata yi tunani shi yasa fa aka samu sahabin da ko kuma wanda annabi ya bada labari kafin ya zo ya ce man kana kablakum mutumin da yake yana tare da iyalansa da iyayensa idan aka je kiwon dabbobi aka dawo da su aka tatse madaran da ake sha shine abincinsu in aka tatse da yamma kafin ya ba da matansa da 'ya'yansa sai ya ba da iyayensa tsofi wata ranar da ya daɗe bai dawo da wuri ba ana ta jiransa ya dawo da dabbobin ya tatse ya zo ya samu iyayensa sun yi bacci ya ce wallahi gaskiya ba zai fara ba da matansa ko 'ya'yansa ba sai iyayensa sun take daga bacci sun sha kuma ya ce ba zai tafe su ba yara ƙanana suna ta tsalle taki ya yi ya tsaya suna ta tsalle a ƙafansa saboda suna son su kama ƙwariya da su matan saye za su iya yin haƙuri, suna da hankali ko 'ya'yansa da suka girma amma yara ƙanana wanda kaga ta wani bangare ya kamata a ce ya tausaya musu ya ce a'a ya ce haka suka yi ta tsalle suka gaji sai da suka yi bacci da yunwa a cikinsu sai da iyaye na suka taki na fara ba su suka sha da yake sun riga sun tsufa ba wani abin kirki suke sha ba amma shi ya fifita sai iyayensa sun fara sha kafin kowa ya sha shi ba ya maganan kansa ya ce ya Allah idan na yi haka na girmama iyaye nan nan saboda kai ne saboda girman zatinka saboda neman yaddanka ya Allah wannan dutsen da ya toke mu a cikin kogo ya Allah ka buɗa mana sai gashi ya matsa Allah ya yarda da aikinsa ko bai yarda da aikinsa ba a to kai ka jaraba mana ka gwada da kai ma sai ka gwada ran da ka shiga cikin wata matsala babu wanda ya sani ko shawarar liman karka nema ah. don karma ka fallasa kanka kai ma sai ka tuna wani abu ka ce ya Allah idan abu kazan nan da na yi na yi ne domin kai ya Allah don girman zatin ka ya Allah matsala kaza din na Allah ka warware mu daga in Allah ya warware maka an karbi wancan in bai warware ba kuma sai ka yi riba ka gyara aikin ka kwarai da gaske Allah ya samu dace to tun da aka ambaci yayi an gama an ambaci na sama walau kanu aba'ahum an ambaci na ƙasa au abana'ahum an ambaci na gefe-gefe au ikhwanahum an ambaci waɗanda suka watse au ashiratahum in dai an ce Allah ne to ba su sauraron kowa idan an ce manzon Allah ne to ba su sauraron kowa wannan ita ce ka'ida ai la yanbaghi lil mu'minina billah haramun ne ga waɗanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira an yuhibbu su kaunaci wa yusabiqu su yi abokantaka wa yuwalu su yi muwala manada Allah ta'ala duk wanda yake adawa da Allah wa rasula ko yake adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa taqahuma da duk wanda ya saba musu walau kana al al la ko da ko waɗanda suka saɓa din nan lillahi ta'ala wa rasuli suka saɓa wa Allah da manzonsa aqraban nasi ilaihim ko da ko mafi kusancin mutane ne zuwa gare su Kal kalaba kaman iyaye allazi yajibu bi ruhum wa ta'atuhu wanda wajibi ne ai musu da'a ai musu biyayya ko da ba musulmi bane wala abana da yara ƙanana sune 'ya'ya hilzatil akbar wanda kusan su ne zuciyan ɗan adam wani ikuwa da kuma yan uwa na la su ne masu taimakonsa domin wani in aka zo aka ce ga ɗan uwanmu yana yana fama da abu kaza sai ga yan uwansa duk sun da su ce ba za mu yadda a ci mutuncinsa ba ba za a taɓa mana ɗan uwa ba ko da ko ba ya kyautata musu wannan haniyya ɗin za ta kama su saboda ta wajen dangantaka ɗan uwa baya bari a tafi da ɗan uwansa akaka akaka innama la akan lahu kasa'in ilal haida ni sila wala shira haka ma sauran dangi a kabila ko nan da suka fito kabila guda allati yantamuna ilaiha wa yata'azaruna biha wanda wani lokaci suna taimako wani lokaci sai ka ji mutum yana kira danginsa su zo su taimaka masa ana haka ko a zamanin annabi ma akwai lokacin da wata rigima ta kaure mutumin madina ya ce ya lalansar ce mutanen madina ku zo ku taimake ni shi kuma wancan ya ce ya lal muhajiri ya ce ya waɗanda suka yi hijira baƙi ku zo ku taimaka wanzu Allah ya ce subhanallah awon jahiliya awon jahiliya ina tsakanin ku za ku yi wannan ya ce ba zai yiwu ba ya zaɗi wanda za ka zai zo ya fito ya kira kabilarsa to ba daidai ba ne mai kunna fitina ne saboda wani lokacin aka kyale ka da kai da kabilan ka ma ina za ku je yanzu kuma ba zaɓe da ake mutumin da zai jawo kabilansa wallahi inda za a gane in aka kyale ki da kabilansa ba zai kai labari ba ya za musulunci bai yadda a yi kira da asabiyya a yi kira bisa tribalism ba kuma duk wanda aka kake shi a rikicin kabilanci dan wuta ne don ya mutu ba musulmi ba ba wanda ya ce ka kare ainihin kabilanka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ku kabilu daban-daban a karshe ce ne lita'arafu yin wani ya zo da zane kwaya-kwaya wani ya zo da fashin goshi wani ya zo tarwada-tarwada wani ya zo da ɗan haske duk ɗaya kuke ba wani bambanci wannan shi ne don haka la tajidu qauman na billa ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira ba wa tuna man hadda Allah wa rasula suna kaunan waɗanda suka ketare iyakan Allah da manzonsa walau kanu aba'ahum ko da sun kasance iyayen iyayensu ne aw abana'ahum ko ‘ya'yayensu ne, au ikhwanahum ko ‘yan uwansu ne, au ashiratahum ko danginsu ne gaba ɗaya, waɗannan ula'ika waɗannan bayan Allah masu imani su ne ake magana a kansu ka taba fi qulubihim imana Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu fi qulubihim fi qulubihim ce akwai kirawoyi har guda uku a wannan wuri ulaika kataba fi qulubihim imana lalle Allah ya rubuta imani bisa zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min kuma Allah ta'ala ya ƙarfafa su da ruhu daga gare shi to malamai sun fassara ruhu ana mafiya yawa ruhu yana zuwa mala'ika jibril ne wani ana nufin cewa duk masu imani ainihin manyan bayan Allah waliye su ma suna tare da mala'ika jibrilu aka ce ba haka yake nufi ba ruhu anan wani haske na musamman ne daga wajen Allah haske na musamman saboda suna da karfin hali mutumin da babansa zai ce ya saba wa Allah ya Allah ya hana A yana da karfin hali hmm. ba domin karfin hali ba da ba zai faɗa wa babansa haka ba hmm. ko mahaifiyarsa za ta ce masa kaza ya ce a'a Allah bai yarda da wannan ba baba balle matarsa ta faɗa masa wani abu ko ɗansa ya ce zai karkatar da shi sabanin mutanen yanzu mutane da yawa a yanzu ya'yayen suke halakar da su ya'yayen su suke halakar da su duk inda ya'yayen su suke so su fiskanta nan suke fiskanta shi yasa sai ga abubuwa duk alalace suke tafiya Allah ya kyauta to waɗannan bayan Allah masu karfin hali Allah ya rubuta imani a bisa zukatansu sannan kuma ya karfafa su da ruhi na musamman da gare su wa yadkhuluhum jannatin kuma zai shigar da su gidajen aljanna ta gari min tatiha al-anharu waɗanda koramai suke gudana a karkashin gine-ginen khalidina fiha madawwama ne a ciki har abada sannan kuma radiyallahu anhum wa radu anhum Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi kun ga wannan muhalli abinda malamai suka yi ittifaki malaman ahlus sunna wal jama'a suka ce duk inda aka ambaci manzon Allah annabi Muhammad ana yi masa salati saboda annabi ya ce maroraci ne duk wanda man zukirtu indahu falam yusalli alayya duk wanda aka ambace ni a wajensa bai mun salati ba kuma tun da Allah ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi a gaba sai yace ya ayyuhal na amanu sallu yace ku yi salati wa manzon Allah kuma manzon Allah yace man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati ɗaya Allah zai masa goma kun ga duk wanda ya goma Allah zai masa ɗari duk wanda ya yi ɗari Allah zai masa dubu to haka za ka yi ta tafiya dun baka yi saka kure Allah ba sai dai ya kure ka ina fata an gani saboda haka ba za ka ce annabi muhammad ka ce radiyallahu anhu ba idan an ce annabi muhammad sai dai a ce sallallahu alaihi wa sallam to bayan manzo Allah kuma sai wani guru sai manyan sahabbai duk wanda ya haɗu da annabi ya yi imani da shi ya mutu akan musulunci wanda ke ake kiransa sahabi shine in an kira sahabi sai a ce radiyallahu anhu yasa haka ce malaman da suke kiran imam malik su ce radiyallahu anhu shi ba sahabi ba ne hmm. aka ce kuskure ne sahabi ne mai radiyallahu anhu tunda mun karanta annabi ya ce waɗannan sahabbai ga fa matsayin su la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi manzo Allah ya faɗa ya nana ta ya gwada darajar su to duk wanda yake ya tabbata sahabin annabi ne to radiyallahu anhu wa radwan Allah ta'ala ya yarda da shi shi ma ya yarda da Allah Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah amma imam malik ba sahabi bane al-imam abu hanifa ba sahabi bane al-imam shafi'i muhammad bin idris shafi'i ba sahabi bane ahmad bin hanbal al-shaybani ba sahabi bane ibn hazm al-andalusi ba sahabi bane duk waɗannan idan an kiraye su sai dai ka ce rahimahullah Allah ya ji ƙayinsa ko rahimahumullah Allah ya ji ƙayinsu amma ba radiyallahu anhu ba to kaga manya-manyan malamai ma magabata wanda suka sanya harsashi iri daban-daban malamai sun ce ba a yadda a ce musu radiyallahu anhu ba balle wanda ya zo a zamanin yanzu amma ba hana ka addu'a ka yi ma kowa addu'a Allah ya kare ki Allah ya masa rahama idan ya bar duniya Allah ya gafarta masa mm. amma annabi salati ake masa mm. sahabban annabi radiyallahu anhu mm. bayan nan kuma to sai dai a ce Allah ya ji su, ko Allah ya gafarta musu wa yudkhiluhum jannatin Allah zai shigar da waɗannan bayan Allah masu ƙoƙari waɗanda suke ƙaunan Allah da manzonsa na gaskiya ko da iyayensu da danginsu sun saba sukan yi watsi da su Allah zai shigar da su jannatin gidajen aljanna ta min tahtiha al-anharu wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin khalidina fiha kuma madawwama ne ciki har abada saboda yanzu shiga aljanna ba fita hmm. Allah ya sanya mu cikin su radiyallahu anhu. Allah ya yarda da su saboda ayyukan da suka gabatar wa raduwan kuma Allah tabaraka wa ta'ala sun yarda da ke saboda sakamakon da ya ba su ai saboda sun yadda da Allah ne ma shi yasa suka yi biyayya wa Allah har Allah ya yarda da su ulaika hizbullah waɗannan su ne rundunan Allah waɗannan su ne tawagar Allah waɗannan su ne ƙungiyoyin Allah waɗannan su ne mutanen Allah kuma waɗannan su ne ma'abuta Allah waɗannan su ne ahalullahi ula'ika hizbullah waɗannan su ne rundunan Allah subhanahu wa ta'ala amma duk wanda zai zo ya ce muku yana son Allah baya kiyaye dokokin Allah yana son manzon Allah baya kiyaye sunnonin manzon Allah fatan baki ne kawai ula'ika hibbullah waɗannan su ne rundunan Allah ala ku saurara ya ku jama'a inna hizballahi humul muflihun lalle rundunan Allah su ne masu rinjaye ko ba daɗe ko ba jima ula'ika ansarullah waɗannan su ne masu taimakon Allah wa junduhu su ne rundunan Allah allazina yamtasiluna awamira waɗanda suke bin dokokin Allah wa yuqatiluna a'da'a kuma suke yaƙan maƙiyan Allah ko da ko maƙiyan nan iyayensu ne ko danginsu wa yansuruna awliya'a suke taimakon masoya Allah waliyan Allah ala ku saurara inna haula il ansar lalle waɗannan masu taimakekeniya humul fa'izun su ne masu samun babban rabo bisa adati duniya wal akhirah da ainihin rabo na duniya da lahira وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين abinda muka bada daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh